madam madam na'am madam na'am kam okay kada ya kake hafa mun wako rasa mata ka ga fa murfin kwano ne ya faɗo wallahi ji nake babre. wallahi ji nake babu kin san yanzu sai ya kuskure sai a kawo muku hare-hare bare ma yanzu da aka san an samu mayaka jarumai zakwakurai wanda za su iya shiga cikin tukunyar bam su abin da suka ga dama kuma su iya cilla bam kuma su bi shi tashi da su da kuma dalilin da wanda za su kashe amma kin gani tun da aka san da mu a garin nan dole wasu kasashen za su iya kawo mana hare-hare Kina dalilin da isa ka tsora ta wallahi murfin kwanu fa gashi nan fa ka sa kaki kaman da gaske ah. haka ake yi ah. min wago mm. bari dauko ma sauran abinci Allah ta laji dai na tsora ne tsora gaske gashi sauran abincin da ruwa ruwa bari dauko ci abincin da ku? dare namiji ya sa kaki oga ya gaba da ina gadara ni matan soja ka san matan soja soja ce ko ni ma soja ce amma na fi ka ka bari kama yau kawo mani ka in shaƙi haka kawai haka kawai yariya da bata tabbata, haka kawai azar ya sa da bai yariya tabbatar ga yana an ce awa ɗaya ɗaya ruwa kan da karuwa kan mutu karasa la ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wai me ne haka a can waje ba ka haka sai ka shigo gida kuma ka zo kai ta min shiriri ta me yake faruwa ko gane esa ta fita mm. lokacin ni kuma azan isa na ba ta fita har yanzu yau sati uku ba a ganta ba Allah shine ita ya bani awa daya in je in nemo ta in ba ka ba wallahi ta lai a bakacin aiki na to ai sai kai kokari ai soja kan baya sanya in an ce bace ma za ka iya bacewa a zaki ka ka dauko na san za ka iya yanzu alalan nan da na ce mm. to alquran sai ne wata in zan wata ban ci ba sai na nemo ta Allah barai haba a yarinyar da ta cuce ni to bari in aje ma a alalan nan ma aje alalan nan ma ya isa alalan nan ba zan iya cin ita ba in ba yan nan na dauko ba ya kamata ka kaje a dauko ba eh ba eh ba To bindigan na faduwa kuma. <laughs> amma nan da minti talatin nake so baka dawo. Wai kai uwa ta take? Ha ha. Dole ban dole ne ban ban ne ma yarinya nan ban ne ma nan ban hankali na bai kwanta ba hankali ki ba kwanciya zai ba. To na aikin fa. A da kai aikin kogan naka kuma za ka yi na. A da lafiya.